This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya kuma makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Lahadi 19 ga watan janairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Baballe da kanun labarai. An fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas bayan da aka jinkirta kusan sawoyi uku a lokacin da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ba za a fara ba har sai hamas ta bayar da jerin sunayen mutane uku da aka yi garkuwa da su da ake shirin sakin su a yau lahadi an kama shugaban koriya ta kudu da aka zige yin sukiyol a hukumance kwanaki kaɗan bayan kama shi a haraba fadasa da ke birnin seoul Donald Trump ya shafe yammacin ranar Asabar a Washington yana murna da iyalai magoya bayansa da abokan siyasa gabanin rantsar da shi a karo na biyu a gobe Litinin kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa an riga an yi jana'izar mutane 83 da suka mutu a wata gobarar da ta tashi a wata motar da kumai a jihar neja haka zalika a shirin za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan afirka da ke zaune a na amurka akan fatar su ga sabon shugaban amurka donald trump kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafi da shirin dandalin 'yan jarida wanda a wannan mako shirin ya tattauna akan sabuwar dokar hana baki shiga jamhuriyar nijar ba tare da takardun balaguro ko izinin zama kasar ba amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar An fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas bayan da aka jinkirta kusan sawoyi uku a lokacin da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ba za a fara ba har sai Hamas ta bayar da jerin sunayen mutane uku da aka yi garkuwa da su da ake shirin sakin su a yau Lahadi. Ofishin Netanyahu ya faɗa a yau Lahadi cewa Firayim Minista ya umarci rundunar tsaron Isra'ila ta ADF. cewa yarjejeniyar tsagaita wuta da ya kamata ta fara aiki da karfe takwas da rabi na safe ba za ta fara aiki ba har sai isra'ila ta samu jerin sunayen mutanen da aka yi garkuwa da su da aka saki da hamas ta yi alkawari za ta bayar da ƙarshe hamas ta bayar da sunayen kuma isra'ila ta ce za a fara tsagaita wuta da karfe ɗaya da minti goma sha biyar na safe hamas dai ta ɗora alhakin jinkirin bayar da sunayen ne kan wasu dalilai na fasaha inda ta kara da cewa a cikin wata sanarwa da ta fitar tana mai tabbatar da mutunta yarjejeniyar da wuta da aka sanar a makon da ya wuce. An kama shugaban Koriya ta kudu da aka zige yin sukyol a hukumanci kwanaki kaɗan bayan kama shi a haraba fadarsa da ke birnin Seoul. Yana fuskantar ɗauri a gidan yari saboda manufa mara kyau na ayyana dokar ta ɓaci ta soji a watan da ya wuce. Kaman na Yun da sanyin safiyar Lahadin nan na iya nuna farkon tsawaita lokacin tsare shi na tsawon watanni ko fiye da haka. Kotun gundumar Seoul ta amince da bukatar jami'an tsaro na neman sammacin kama Yun bayan tattaunawa ta tsawon sa'o'i tana mai cewa yana barazanar lalata shaida. Ranar Asabar ne Yun da lauyoyinsa suka bayyana a gaban alkalin kotun a lokacin da ake sauraron karar tare da neman a sake shi. Magoya bayansa sun kutsa cikin kotun sun yi bore. an kama kusan mutum casa'in. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Donald Trump ya shafe yammacin ranar Asabar a Washington yana murna da iyalai magoya bayansa da abokan siyasa gabanin rantsar da shi a karo na biyu a gobe litinin. Jam'iyyar Republican ta sake samun nasara ta shekaru hudu bayan da ya bar birnin a ƙarƙashin inuwa harin da magoya bayansa suka kai kan ginin majalisar dokokin kasar ta capital taron da aka yi a gidan wasan golf na trump a stalin na jihar virginia kimanin mil 30 daga washington ya hada da wasan wuta da wasan da mawaki christopher mashio ya yi ya isa washington ne a yayin da masu shirya bikin rantsar da shi a ranar litinin suke kokarin mayar da mafi yawancin bikin da ake yi a waje zuwa cikin ɗaki. da ya hada da bikin rantsuwar da aka saba gudanarwa akan matakalar ginin majalisar dokokin amurka ta capital saboda yanayin sanyi mai tsanani an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar mu. an gudanar da jana'izar mutane 83 da gobaran tankar man fetur ta kashe a jihar Nejan Najeriya. da safiyar jiya asabar ne aka samu wannan gobara bayan tankin mai ya faɗi a mararraban duko da ke yankin karamar hukumar sulja ga dai mustapha nasiru tsari da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana Shugaban karamar hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger, Alhaji Abdullahi Baba Ara, ya ce bayan waɗanda aka yi ma jana'izar ta bai ɗaya akwai waɗanda 'yan uwansu suka wuce da su domin yi masu jana'iza a gida. sannan kuma akwai wasu mutane hamsin da uku da suka samu mummunan raunuka suna karɓar magani a asibitoci mabambanta. An yi jana'izan kusan mutane 83 kaga ya haura initial tigo ɗin muke da shi na 77 kan kai 84. Ok, su wayannan 84 hudu kace ko uku? 83. Na'am, su ne aka yi jana'iza? Eh. Ta yi masa jana'izan gaba ɗaya ne koko ya aka yi? Eh, na gaba ɗaya aka yi To, yanzu eh, wani hali ake ciki musamman wayanda ke kwanci asibiti? Wanda ke kwanci asibiti za su kai akalla kamar 55. 55. akwai yawanci sulaja da kuma nan diko. To akwai wani agajin gaggawa da hukuma ku ta kai musamman ga marasa lahiyan koko dai ana shirin kaiwa. Ai agajin gaggawan kenan da muka kai abin na faruwa muka je muka tashi tun daga nan ne muka tun da safe tun shoyin karfe tara da wani abu ba mu muka da ba na ganin sai kusan asuba su kawo ga tsantsancen a tsawai a ce a nemi wani abin agaji za a kai bata su ba saboda muna kokarin mu je a ce cirai su wanda ke kwanci asibitin nan uh, wane yanayi suke ciki? Eh, yawancin su da in critical situation. Wato suna cikin mawuyacin tsanani haka dai na ciwo. Eh, gaskiya tun da hadari ne na wuta fa, gonan wuta ne. To bayan su wanda aka rufe a nan akwai waɗansu wanda yan wansu suka ɗauka koko? Eh, akwai wanda yan wansu suka ɗauka. Kamar mutum nawa? Kalilan ne ba yawa. Hukumomi a jihar Niger dai sun ce matsalar masu ƙoƙarin ɗibar ganimar man fetur bayan faduwar tankar na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa lamarin ya ta'azzara. Shugaban kungiyar direbobin tanka a jihar Niger, Comrade Faruku Kawo, da ke cikin yanayi na tashin hankali, ya ce akwai matsalar yin ganganci ga jama'a. a lokacin da motocinsu suka samu irin wannan haɗari. Mafi yawa abin da ke haddasa shi gaskiya mutane akwai wanda ke suna ganganci. Yanzu misali mota ta faɗi idan ana juyan mai to bai kamata a ce kowace irin mota ma ta bi wurin ba sannan kowane irin mutum kuma inda ya cimma tanka ta faɗi to ya kamata ya nisa da wurin wannan abin da ya faru lokacin da wutan ta tashi akwai wasu mutanen da suka biyo wurin wasu ma ba su sa abin da ake ya kare kawai su ji kawai su gasu cikin wuta ne ni ina kira ga mutane duk lokacin da suka ga tanka ta fadi su daina kusa ga mota ko direbobi da ke cikin mota in tanka ta fadi duk direban tanki in dai mota ta fadi to gudu yake yaban mota to wasu kuma su zo diban ganiman mai a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta haramta wa manyan motoci bi ta hannu guda a daidai wannan mararraba ta dukko kamar yadda gwamnan jihar umar mohamed bagu ya bayyana a lokacin da ya ziyarci wurin da wannan hadari ya faru. Every truck coming on this way must go down and go and take his U-turn. The ones coming back should take up. This is a dual carriage. Idan suna zuwa na babu ne sa ya fadi yayi kuma idan moto daya ya fadi da mai a cikin shi me yasa za ka kawo moto ya mai da Kun san it's not possible. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru ba tsari da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya. Da yammacin rana Asabar TikTok ya daina aiki a Amurka kuma ya ɓace daga shagunan manhajojin Apple da Google gabanin dokar da za ta fara aiki ranar Lahadi da ta buƙaci a rufe manhajar da Amurkawa miliyan 170 ke amfani da ita. zababben shugaban ƙasa donald trump ya ce akwai alamun zai baiwa tiktok ƙarin kwanaki 90 daga yiwuwar dakatar da shi bayan ya hau kan karagar mulki a ranar litinin alkawarin da tiktok ya nakalto a wata sanarwa da ya wallafa ga masu amfani da manhajar tiktok mallakin kamfanin ByteDance na china yana gaya wa masu amfani da ke kokarin amfani da manhajar da misalin karfe 10 da minti 45 et wato karfe 3 da minti 45 agogon GMT. Abin takaici an kafa dokar hana amfani da TikTok a Amurka. Wannan yana nufin ba za ku iya amfani da TikTok a yanzu ba. Mun yi sa'a cewa shugaba Trump ya nuna cewa zai yi aiki tare da mu kan hanyar da za a sake dawo da TikTok da zarar ya hau kan karagar mulki da fatan za a saurare mu. Sauran manhajojin mallakar Baki Dance da suka hada da manhajojin Capcut da Lemonade su ma sun daina aiki kuma babu su a shagunan manhaja na amurka har zuwa maraicin ranar asabar a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yayin da ya rage kasa da sa'o'i 24 a rantsar da zaɓar shugaban amurka donald trump wasu al'ummar afirka sun bayyana fatan su game da abubuwa da suke son sabon shugaban ya yi ga dai ra'ayoyin nasu to salamu alaikum wa rahmatullahi barkatu eh sunana eh, muhammad bello ni mazaunin nan kasan pennsylvania ne a cikin philadelphia abin da nake sa tsammani wurin sabon shugaban kasa donald trump ya mai da hankali wurin tattalin arzikin kasa bayan aka kuma ya kokarta irin fitinu kasashen waje kamar su palestine yakukan da ake yin wanda america ke sa hannu cikin ake yakin wasu garuka america ta fidda hannu cikin sannan kuma ya kula da tsaro na kasa kuma ya fidda hankalin shi kan batun korin baki ba kasa cikin duniyan ganda za ta kori baki kuma ta samu daidai don baki su ne wayanda ke aiki su kuma su ne wayanda ke biyan haraji saboda kasa ta samu ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Da farko dai suna na Hajiya Rahma Umar Sanda. ne mutuniyar Ghana ce da ke zaune a New York City da ke ƙasar Amurka. To dan magana kaɗan da zan yi a game da um, shigowar sabon shugaban ƙasa ko kuma abin da nake fata in sabon shugaban ƙasa ya zo abin da nake fata zai yi shine kan cece-kuce da muke samu ana magana cewa in ya zo zai kora na baki waɗanda sun ka shigo da ba su da takarda ana cece kuce cewa zai koma da kowa ƙasashen da sun ka fito to ni a gani na da ya yi haƙuri ya da haƙuri ya basu tunda um, ƙasashe da yawa da baƙi suke samun ci gaba saboda akwai waɗansu ayyuka da baƙi sun shigo suna iya taimakawa suna yi wanda ba lalle ne mazauna ƙasa ko kuma mutanen ƙasan za su iya yi ba saboda suna ganin a watakila kamar ƙasƙanci ne a gare su shi yasa ba za su iya yi ba amma baki in sun shigo kowane aiki an ka ba su suna yi kuma wannan aikin da suke yi a gadina yana taimakawa gurin tattalin arziki ya haɓaka so ina kira ga shugaban kasa in ya shigo da ya haƙuri tun da sun riga sun shigo ya basu su ci gaba da zaman su su ci gaba kuma da yin ayyuka da ya kamata a ah, sannu a hankali wata rana su ma za su samu takarda su ma su zama mutanen kasa. in dai ba wani laifi suke yi ba in dai mai shi ya zo ba yana wani taka dokan kasa ba ne ba yana ta tada wa'yansu gumi ba ne ni dai a gani na gara an basu. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu sunana alhaji idrisu muhammad ina tukin taxi a daga new york city sabon shugabanmu da ya zo ina mai fatan alheri Allah ya ba shi ikon gyara tattalin arziki domin zamanin da ya yi na shekara hudu wancan mun ji daɗin aiki bayan shi aikinmu kusan abu kusan muna mun lose kamar wurin 60% ma ne to ina kyautata zato zuwan shinga zai gyara tattalin arziki sannan kuma muna mai addu'a Allah ba shi ikon da tattalin arziki sannan kuma na biyu ana fargaban kaman zai yi kora ina ji waɗansu ba su fahimce shi ba ne koren da ya ce zai yi miyagu zai kori a garin domin rayuwa ne ba wanda zai zauna da miyagu shi ganin dan kuma in ka zo ko baka da takara ko shekara nawa ne su ba su damu da kai ba shi dai ka tabo su muna kyautata zato Allah ba shi sa'a da rabu. To madalla ra'ayoyin wasu 'yan Afirka kenan akan fatar su da sabon shugaba Amurka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Tsango Masauraro barkamu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shiri ne wanda ke tattaunawa kan mahimman batutuwa na abubuwan da suka wakana a kasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya. suna na Sule mummuni Barma. A yau ina tare da Ibrahim Kantama, ɗan jarida a gidan talabijin Tambara TV da ke birnin Yamai. Ha kuma akwai eh, Hamisu Abdullahi shi ma dan jarida a gidan talabijin bonfere kuma manaja na web tv muryar niger malamai barka ku da shigowa wannan shiri barka ka barka da wannan lokaci To, ko shakka babu dokar da shugaban gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar niger Janar Abdulrahman Chani ya kafa a farkon makon nan wacce ke umurtar baki 'yan kasashen waje su tanadi wato takardun bulaguro kafin su shigo kasar a ci gaba da tsaurara matakan tabbatar da tsaro a daidai lokacin da hukumomin ke zargin yiwuwar fuskantar eh, hari ko kuma ta da zaune tsaye daga wasu kasashe da ke da alaka da kasar faransa Ibrahim bari fara da kai shin waya kake kallon wannan sabuwar doka da gwamnatin ta ce ta bullo da ita ne da nufin magance matsalar tsaro. Ni a nawa tunani bai kamata ba a ce ƙasa. Kawai duk wanda ya ga dama a shiga babu ba tare da bincike ba. Kuma abin da zai ma sa a yarda da wannan doka saboda sun ce ƙarfafa tsaro tunda ƙasar kowa ya sani muna cikin barazana kusan ya mun doshi wata goma sha takwas cikin wannan yanayi. kenan in sun ce za a tsaurara bincike ko kuma in mutum ya shigo a san waye shi daga ina ya zo mi zai yi wannan duka bai ba za a iya kiran shi laifi ba tunda duk kasashen duniya mai son kasashe ta zana lahiya sai ya bi irin wannan dokoki domin tantance su wane ne suka shigo cikin kasata ko me suke to amma ana ganin kamar dokar nan a dunkule ne aka bayar da ita wato ba a yi wani cikakken bayani ba don gane washin wane ne ko suwaye ne baki waɗanda ya kamata a ce Ah, sun yi amfani da takardu kafin su shigo kuma waye ne wanda shi yana da 'yancin ya shigo nijar ba tare da ya gabatar da takardu kamar yadda abin yake a can baya ba to lalle duk da a dunkule ne amma ai abin a fayyace yake menene fayyacewa sun ce mutumin da zai shigo kasar eh, jamhuriyar nijar ta kan iyaka dole sai an tabbatar wane ne shi misali in zai yi kaman wuce lokaci mai dan tsawo dole akwai takarda da ake ce mata sijur wannan in ka shiga kasashe da yawa suna da wannan takarda mai suna sijur shi shugaban kasa shine yauni ya a wuyan shi na kare al'ummar kasar shi shi kuma ya ga wannan hanya ce kadai in ya dauke ta zai iya datse mutanen nan masu wanda ake tunanin za su shigo ta baroniyar hanya su yi mugu a cikin kasa hamisu ka gamsu da hujjojin da aka bayar da kuma irin bayanan da aka yi ah, wajen kafa ita wannan doka a disamban nan da ya gabata Eh, shugabannin kasashen nan guda uku sun yi magana akan cewa shiga kasashen eh, IAS ga 'ya'yan kasashen ECOWAS babu waɗansu ka'idoji da ake buƙatar sai an bi da kaza da kaza da kaza. sai muka je kwatsam gashi an ce kuma an hito da wata sabuwar doka wadda za ta haramta ma baƙi shigowa sai sun yi cikakkun takardu hamma da takardar shi da zama a cikin kasar to wannan abun ya yi matakar to ɗauke mana hankali to sai muke tambaya shin duk da doka ba ta yi to ɓaro-ɓaro ta yi ƙarin bayani ba an samu itikau saƙi na ne saɓani tsakankanin abubuwan da ƙasashen biyu suke tafiya mm. tunda su shugabannin ƙasashen sun ce in dai a cikin kasashen na ecowas ka shigo na is zaka shigo to dan Eh, sediyawo ko kuma ecowas baka da bukatar sai ka yi takardar sejur ko kuma sai ka yi takardu kaza kaza amma sai gashi ita jamhuriyar niger eh, kai tsaye ta dauki wannan dokar to haka yasa muke bukatar lalle hukumomi ya kamata a ce su hito su yi ma al'umma karin bayani akan abin da dokar take nihi mm. saboda wannan abu ne da yake kawo duhu dangane da fahimtar dokar mai wa ake nihi da in zai shigo a cikin ƙasa abu na biyu shine an ce idan ka yi bako a gidanka sai ka eh, kai shi wurin hukuma ka ce to ga bako na yi eh bako dan kasar waje ba eh ko da kwasar sai ka zo ka ce ga wako na daga kasa kaza to watakila wani eh, a makwabcin kasa yake zai shigo ya ji labarin sai an kai shi ofishin 'yan sanda zai ce ba zan je ba da haka kenan dokar tana tamkar barazana ga zama al'umma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ko kuma ga zumunci da wani abin da ya kama da hakan. Mm. to amma ba ganin kamar wai yanayin tsaron nan barazanar nan da hukumomin mulkin sojan nijar ke ta ah, nuna damuwa a kai ba ganin kamar watakila girman wannan barazana ya kai inda za a iya kafa wannan doka mai yiwa hakan ne ya sa ba a yi la'akari da waccan eh, sanarwa da ta haɗin gwiwa da aka bada ba ta mali nijar da burkina faso eh, wacce ke baiwa 'ya'yan kasashen sai da yawo damar eh, shiga waɗannan ƙasashe ba tare da buƙatar visa ba duk abubuwa ne masu kyau amma shi sa muke ganin ya kamata su hukumomi su hito su ma 'yan ƙasa da al'umma ƙarin bayani takamaimai yaya ne doka take me ake nihi da ita saboda sanarwa ce kawai an ka ba da an ka ce haramun ne a shigo sai an yi takardu da kaza kaza sai an bi ka'idoji to su ma 'yan ƙasar sai zamana kamar an sa su cikin wani ɗarɗar wani watakila yana so ya sauke baƙo yana ganin ka a kwashe shi saboda musamman mu al'umma mu a Nijar da gwamnati ta ce kaza muna bi sau da kafa to don ka a rika samun sabani tsakankanin mu da gwamnati yan kasa ya kamata a ce ita gwamnati ta hito ta yi ma yan kasa karin bayani bisa dukkan waɗannan dokoki yayin ne suke tahiya yayin abubuwan ya kamata a tahi da su a kada a raya suna anan babu bamba ya jarida yawa to bari mu je da labari na gaba da zamu yi magana a kansa daga ɗaya daga cikin eh, mahimman batutuwa a wannan mako shine wasu sabbin zarge-zarge da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta fitar wanda kuma a kafar talabijin mallakar gwamnati ne aka ba da wannan labari. na cewa kasashen najeriya da benin sun gudanar da taro da kungiyar boko haram kuma da halartar kasar faransa da nufin eh, tsara wasu abubuwa ko kuma wasu hare-hare da ake zargin za a kai a wasu yankunan nijar musamman a lokacin azumi kuma ana ma kwatanta cewar akwai wasu 'yan kasuwa bara gurbi da ake zargin an hada baki da su don su dauki matakin eh, shaƙe tattalin arzikin Nijar a lokacin azumi. Shin ya kuka shi da waɗannan sabbin zarge-zarge waɗanda tuni da dama Najeriya ta karyatar da wannan labari ta hanyar wasu jami'an gwamnati wannan sabon zarge-zarge da wani ɗan jarida ya bayani da yawon hukumomin ƙasar na a tashar talabijin ta ƙasa ba yadda za a yi shi mai sauraro ko mai kallo ya ce ba haka ba ne dalili shine kwanakin baya an ɗauko wannan cece kuce inda gwamnatin da kanta shugaban ƙasa shi da bakin shi ya zo ya faɗi wasu abubuwa kan wasu ƙasashe. Mm. kasashen suka karyata daga karshe shi wanda aka yi abin da shi wato emmanuel macron shi da kanshi ya fito ya bayyana ko ya gaskata abin da shugaban kasa ne ya faɗi hmm. to yanzu an sake yin wata magana bisa kan eh, eh, taro da 'yan boko haram da wasu 'yan kasuwa wannan abin ba yadda za a yi mutum ya ce ba zai yarda da su ba saboda dalili saboda dama ba a yarda ba kuma sai mai abin ya hoto ce gashi an yi sai sannan magana ta biyu magana kasuwanci hmm. wannan al'amari kowa ya san shi al'umma ta duniyan nan musamman ma wannan mu afirka ta yamma an ka ɗauka niger idan aka ce azumi ya zo 'yan kasuwar mu suna da wannan mummunan aniyal su tsada da ko su riya kayan azumi ya kusa sai azumin ya zo su dan bude shi a ce ai babu shi ne dan su yi tsada wannan duka yana iya faruwa da an haɗa kai da su da ba a haɗa kai da su ba dama su kansu a haɗe gidansu cuci talaka. hamisu an samu wasu ƙarin zarge-zarge kamar yadda aka ji labarin a kafafen gwamnatin niger ya kai kake kallon eh, al'amarin lamarin ta yadda nake kallon shi abu ne da yake tada hankali wanda 'yan ƙasa duk lokacin da ya kamata a ce su ji kullum labarai da suke kwantar musu da hankali sai su ji abubuwa da suke daga musu da hankali yau idan mutum leƙa bisa kan eh, social media bayan bullar labaran nan zai ga akwai waɗanda suke cewa kai da suna da 'ya'ya a makaranta ta kwana ko na ba za su je su kwashe su saboda yadda hankalin su tashi da jin labaran to idan muka koma a dai bangaren duba takamaimai shi wannan abin zarge-zarge abubuwan da suke faruwa za a iya cewa akwai kamshin gaskiya cikin su zarge-zargen hukumomin Nijar ganin cewa irin yadda Faransa da Nijar aka yi rabuwa irin wacce ita faransa bata tsamana ba za a yi to bayan an zo an yi rabuwar sai kuma ake ganin wasu daga cikin shugabannin afirka suna yawan zuwa wurin shugaban kasar eh, durwakin su ne su mu'amala da shi yadda suke so misali mafi kusa da mu tarayyar najeriya ana ganin tinubu faransa ta zamo tamakar gidan shi kullum yana can kenan waɗannan abubuwan da suke ƙara tabbatar da akwai ƙamshin gaskiya cikin zargin da su hukumomin Nijar suke ko wannan abin na karshe karshen da ya faru a ce shugaban ƙasa ko kuma hukumomin Nijar a matsayin su na jagorori eh, tunda sun gano ga matsala ga abubuwan da suke faruwa to ba sai sun yi sun ce ana mana kaza da kaza ba a matsayin su na hukuma su ɗauki matakai na ƙoƙarin dakile abubuwan saboda suna ganin yadda suke hitowa suna magana abin na ƙoƙarin dagula tahiyar musamman alaƙa da ke tsakankanin ƙasashen tana ƙara dagulewa kuma can tarayyar najeriya su waɗanda kullum da an ce an yi kaza su hito suna a ah, ba ai ba an yi kaza kaza ko abin ya ka zagi to kowa ya rika shawa ma kanshi eh, ruwan sanyi ba abu ne ban tsakankanin al'umma da al'umma tsakankanin gwamnati ko kuma tsakanin hukumomin ne hmm. kenan faɗan manya yaro shiru yake To madalla masu sauraro a nan za mu dakatar da wannan shiri saboda kurewar lokaci kamar yadda aka ji mun tattauna akan wasu mahimman batutuwa da suka shafi lamuran tsaro a nan jamhuriyar Nijar tare da bakin da suka hada da Ibrahim Kantama na gidan talabijin eh, tambara TV da ke birnin Yamai. da hamisu abdullahi na tv bonfere ita ma da ke nan birnin yamai din kuma bugo da kari a manajan tashar web tv muryar nishar a madadinsu da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sule muni bar ma ce da ku sai wani shikon insha Allah salamu alaikum ba shi sauyin jarida dan uwa na Ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani sashi Hausa na BOA matsayin ya zarje 'yan bayo. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu. Ranar Litinin ɗin nan mai zuwa 20 ga wannan wata na Janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47. Kamar da muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a rediyo talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da liƙa mulki. kuma kuna iya ba da gudunma a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu rika kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta facebook gani aka ce ya kori ji. kada ku bari a baku labari ku kasance tare da mu. muryar amurka duniya a tafin hannunku. baya. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. An fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas bayan da aka jinkirta kusan sawoyi uku a lokacin da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ba za a fara ba har sai Hamas ta bayar da jerin sunayen mutane uku da aka yi garkuwa da su da ake shirin sakinsu a yau Lahadi. ofishin netanyahu ya faɗa a yau lahadi cewa firaminista ya umarci rundunar tsaron isra'ila ta adf cewa yarjejeniyar tsagaita wuta da ya kamata ta fara aiki da karfe takwas da rabi na safe ba za ta fara aiki ba har sai isra'ila ta samu jerin sunayen mutanen da aka yi garkuwa da su da aka saki da hamas ta yi alkawari za ta bayar an kama shugaban koriya ta kudu da aka zige yin sukuyol a hukumance kwanaki kaɗan bayan kama shi a harabar fadarsa da ke birnin Seoul. Yana fuskantar ɗauri a gidan yari saboda manufa mara kyau na ayyana dokar ta ɓaci ta soji a watan da ya wuce. Kamar na yun da sanyin safiyar Lahadin nan na iya nuna farkon tsawaita lokacin tsare shi na tsawon watanni ko fiye da haka. Donald Trump ya shafe yammacin ranar Asabar a Washington yana murna da iyalai magoya bayansa da abokan siyasa gabanin rantsar da shi a karo na biyu a gobe litinin jam'iyyar republican ta sake samun nasara ta shekaru hudu bayan da ya bar birnin a karkashin inuwa harin da magoya bayansa suka kai kan ginin majalisar dokokin kasar ta capital masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin idan allah ya kai mu a shirinmu na dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da fiona mayi da ta shirya ta kuma bada da umarni Baba ya kuma ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku. A huta lafiya, wassalam.